hadar da shugaban gwamnatin mulkin rikon kwaryar kasar ta Nijar Malam Zan ya jagoranta zuwa kasashen na Rasha, Turkiyya, Iran da Sabiya. Ta kunshi ministoci guda shida da suka hada da ministan tsaro da na man fetur da na noma da kuma na kasuwanci. A hukumance dai gwamnatin kasar ta Nijar ta bayyana makasudin wannan ziyara ba, amma kuma tuni wasu masana suka soma hasashe a kai. Malam Isufu Kado masani ne a fannin tattalin arziki a ƙasar ta Nijar. Wannan hulɗar da za mu yi tsakaninmu da Rasha da Turkiya da Iran duka waɗannan ƙasashe su bu su damu da wani takunkumin sai da yawo ko wani imuwa ƙasashe ne masu hannu da shuni kuma ƙasashe ne wanda ba a kama garaje su ba su yarda ba da abin da faranshi da amerika suke na suna yi cikin ƙasashe masu tasowa in muka alaƙa da su tun da mu muna da abin sai da fetur dinmu da iranium kinmu da zinariyanmu da lithium kinmu in ana sayan su bisa gaskiya za mu hita cikin matsalar da muke ciki wasu manazarta na ganin batun hulɗar tsaro shine zai kasance a sahun gabar ajandar wannan ziyara Malam Alkasum Abdurrahman mai sharhi ne kan harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar da ma a yankin Sahel baki daya. Ka ɗauka rasha abubuwan da suka shahi ko da jirage samfarin helikopta an gani can baya wasu shekaru ƙasar ta saye gare ta to kuma tana da ƙarhi ƙwarai abin da ya shahi manyan motoci na yaƙi na silki. ita turkiya ga musamman wa'annan kuramen jirage nata da aka sau aka rika amfani da su an ga muhimmancin su kuma iran ita da kanta ta yi nisa bisa abin da ya shahi makamai wanda ake iya jewa na nesa ko atilari sai dai alhaji yakubu dan maradi shugaban babbar kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kare ketare ta siyan cewa ya lalle akwai bukatar nijar a yau ta faɗaɗa hulɗar ta da waɗannan sabbin ƙasashe na duniya amma dole za a koma hulɗa da abokanin hulɗar mu na gado idan komi ya je daidai a nan gaba wato shi wannan takunkumi alhaji gazali ai kariya zai eh, kuma siyasa ce siyasa ta hiya za ta yi ta kyale waɗannan ƙasashen dole su waɗannan abokanmu na hulɗa na gargajiya kamar amerika faransa da sauran ƙasashe na afirka Afrique, Cote d'Ivoire, Nigeria, su Ghana sai an yi hulɗa tare. Amma Allah ya sa mun samu wata dama da za mu haɗaɗa kuma hulɗa mu da waɗannan sabbin ƙasashen wanda ba sai mun dogara da kaman ƙasar Faransa. sai dai wasu masu adawa da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar na ganin buɗe sabon babin hulɗa da waɗannan ƙasashe ba zai magance matsalolin da Nijar ta shiga ba musamman tun bayan juyin mulki. Malam Muhammadu Abdulkadir mai lakabin mai dalili na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Wannan zagaye da Lamin Zan da wasu daga cikin makarabban shi suke nan suna yi mu a wurin mu sunan shi jirgi daɗi ko kuma dai yawon ta burada amma ba dan Nijar ta amfana da wani abu ba saboda ba ni tammaha Rasha ko Iran ko Turkiya ko wata Sabiya za su yi mu waɗannan mutane maganin matsalar da ƙasashe irin su tarayyar Najeriya, Benin, Senegal, Afirkos da dai sauransu ba su yi musu maganin. yanzu dai 'yan nijar sun zara ido su ga sakamakon da wannan ziyara ta shugaban gwamnatin nijar za ta bayar wajen taimakawa kasar ga fita daga matsalolin da take fuskanta musamman a sakamakon takunkumin tattalin arziki da kasashen duniya suka saka mata tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin 2023. Ta jama'a, mun ga ministan mu mai albarka wato Lamin Zain ya yi tattaki ya tafi har kasar Rasha, wato shine makiya da mahassada turawa da su da karnukansu. wato suka kashe kunne koko suke zaman jira su ji wace tattaunawa ce aka yi mi ya je ya kai shi rasha wato hankalinsu ya kasa kwanciya to yanda hankalinku ya kasa kwanciya mu ma hankalinmu ba kwance ba yake har sai in minista ya dawo ya mana bayani yaushe za a fara iba al'ummar Nijar wato a fara kai su ƙasar Rasha su fara koyo yadda ake ƙira bindigogi wannan ita ce magana ta zahiran gaskiya domin yau duk wannan renin da kuka mana da wannan rashin kunyar da kuke mana da wannan fitsarar da wannan kallon da kuke mana na hadarin kaji duk kuna yi mana shine sakamakon kuna ganin ba mu da makamai masu linzami a fahimtar ku fa to za mu fara ƙira bindigogi domin duk wani hujja da wani dalili da yake sa a ƙera bindiga koko a fara ƙera wato bama-bamai dukkan shi muna da shi ba abin da ba mu da ƙarfe ne akwai shi iraniyon ne wannan shi ne ma wato uwa uba shi ne abin da ke da kwai kwance kamar jaraba ba wani abin da ake sarrafa wani makami mai linzami wanda wannan abin babu shi a Nijar to kenan ko wani ya yi rawa balantana ɗan makaɗi ku da kuke zuwa ma kuke saye kuke sarrafa balantana mu kuma mutanen mu ba wai ilimin abbasu da ba ku ne kuka zo kuka dakilar da su wato kuka hana su su fara kere-kere dan dai ku dinga yi musu barazana kullum ku dinga zuwa kuna kwashe mana arziki to wannan ya riga ya ƙare da karfin Allah yanzu wannan gwamnatin ta mu malama ce ta san aya ta san hadisi tanadi wanda Allah ya ce mu muku wa aiddu lahum mastada'atun min quwwatin wa min ribatil kayr ay turhibuna bihi wallahi wa aduwakum wa akarina min dunihim la ta'lamuhum humullahu ya'lamuhum tanadi wanda Allah ya ce mu muku na karfin tsiya wanda ba za ku taba tsoron mu ba sai in mun muku tanadi wato na karfi cewa wannan tanadin idan muka muka in muka muka wannan tanadin wato da shine Allah yake ba mu labari wato turhi buna bihi aduwallahi wa aduwakum da wannan ne makiya za su jin tsoron ku banda su ma wanda za su zo su biyo baya fitsararru ɗiyansu ko jikokinsu wanda Allah ya ce wanda ba ku san su ba su ma za su biyowa baya suna jin tsoronku to wannan tanadin da ƙarfin Allah sai mun taka mun tafi ba dai kun raina mu ba lokaci yana tafiya kuma lokaci zai bayyana kansa in Allah ya wannan minista wannan tafiya da ya yi wani abin koda kun ji shi wani abin ƙarya kuke ku ji shi kuma lokacin da za a fara iba al'umman mu a fara kai su a Rasha a fara kai su Iran a fara kai su duk kowace irin gari ne irin China a fara kai su su fara ƙero bindigogi ba lalle ne ku ji labari a ina ai shi yaƙi. dan zamba ne sai dai muna nan muna nan wato za mu fara tura su radda suka koyo suka kware kuka ce za ku yi gigi ku shigo mu a wannan lokacin ne za ku gane cewa ashe kun yi kuskure wanda ba karamin kuskure ba maciyatan banza maciyatan wuyi Allah ya ƙara wargaza al'amarin kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo shine daidai lokacin da eh, jirgi wanda yake dauke da tutar ƙasar Nijar inda ya sauka a ƙasar Rasha wato a babban birnin Rasha Moscow wato ita dai wannan ziyara ta hada da Premier Minister Ali Lamini Mohammed Zanin da kuma ministan tsaro na kasar Nijar sa'annan kuma da ministan harkokin kasar waje wato Bakari Ya'o Sangar sun kai wannan ziyarar ne a kasar Rasha a babban birnin Rasha wato Moscow domin tattauna muhimman abubuwa abin da ya danganci harkar tsaro na cikin kasa da kuma dai sauran abubuwa da kuma haɓaka tattalin arziki na kasar bayan haka ba a iya nan wannan ziyarar tasu za ta tsaya ba za su wuce kasar Iran bayan kasar Iran kuma za su biya kasar Turki muna fatan ubangiji Allah ya sa a tattauna muhimman abubuwa wanda zai kawo ci gaba da kuma karshen matsalar tsaro a ƙasar Nijar musamman su mu na kasar Nijar suna buƙatar kayayyakin aiki na zamani yadda za su iya yaƙi da waɗannan 'yan ta'addan waɗanda suka hana mutane kwana dare da rana. kasar mu ta Nijar musamman masu zawo waɗanda suke suna bakin daga suna buƙatar irin waɗannan kayayyakin yanzu idan ka duba musamman masu za da suke bakin daga ko kuma waɗanda suke fada shugaban kasa ka duba ga irin makaman da suke hannunsu za ga irin waɗannan bindigogin nan ne na tun na can da aka karan sai ɗin nan waɗanda suke suna da kan itatuwa amma idan ka dubi na sauran kasashe musamman ma Mali da Burkina Faso da kuma Gine ka duba ka ga sojojin su irin mayyan mayyan makaman da suke dauke amma me ya samu har yanzu na ƙasa ma suke ɗauke da irin waɗannan makaman musamman ma waɗanda suke can bakin daji bakin daga waɗanda suke suna kwama da ƴan ta'adda ka duba ha gani idan aka wano su suna wurin mission ka duba ha ga irin makaman da suke da su waɗanga ne dai aka karan set kuma irin waɗannan masu kannan na ice amma ka duba haga na sauran makwabtan mu irin makaman da suke dauke mayyan mayyan makamai kuma masu inganci bayan haka bayan haka suna can wurin mission idan kuna ganin bidiyon su saman rezo sosai waɗanda ake dora cikin tiktok za ku ga cewa suna da drone drone waɗanda suke suna basu information kakin yan ta'adda su kawo gare su kenan akwai wahala dan ta'adda shi kawo cikin gari ko kuma kai gare su haka samu nasara akan su ba tare sun gane shi ba za ka ga cewa kakin kakin yan ta'adda su kai hari ga soji ko kuma a'a ga talakawa an kai musu hari bila adadi musamman idan kana kana sauraron tashar gidan rediyo na kuma Burkina Faso ko kuma kana bibi abin su saman shafin su na TikTok zaka ga yadda suke yadda suke kashin yan ta'adda da kuma shi wannan drone drone din to me yasa ya kamata a ce Niger akwai in ma akwai ne in ma akwai drone din tada shi ne ba'i ya kamata a ce a rika tada shi in kun babu shi ne ya kamata a kawo shi domin zai taimaka masu zawo waɗanda suke bakin daga kwama da yaki da yan ta'adda ta cikin sauki ba wai sai soji na ƙasa ba sai sun kai ga su suna gaba da gaba da su ko kuma har su kai masu shammace su ko kuma a'a sai an kira su sa'annan a ce musu a'a ga inda suka kai hari ta sanadiyar wannan drone drone din yana ba su taimako sosai kuma yana kawo musu information da dama ta yadda za su shige yan ta'adda cikin sauki kuma cikin ruwan sanyi har su samu nasara akan su da haka muke kira da gwamnatin ta duba wannan al'amarin a kawo ma jami'an tsaronmu makamai masu inganci na zamani waɗanda za su iya fama da waɗannan 'yan ta'adda cikin ruwan sanyi ba wai sai sun tai ana kawo musu hari ba ko kuma ana kai ma ƙauyuka hari ana tado ƙauyuka daga daga mazaunansu ana maido su cikin babban gari ita dai wannan ziyarar muna fatan ubangiji Allah isa a tattauna abu wanda shi mai muhimmanci ne musamman wanda ya shafi ta ƙasa ta mu da Nijar matsalar tsaro da kuma haɓaka tattalin arziki na ƙasa. ina yi makuwa da kuwa fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa a ce mu ji alkhairi kuma Allah ya dawo da su lafiya ta wannan ziyara da suka tafi Allah ya sa dace